وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنه من جيسوا إرن تأدين المسلمين ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ƙara gode wa Allah baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin wannan gari mai ɗimbin tarihi mai daɗaɗɗen tarihi wato garin hunkuri a cikin wannan jiha ta kaduna a arewacin najeriya a wannan dare na lahadi bayan yammacin asabar ashirin da uku ga watan rabi'u sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi ina gode wa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata wadda ta biyo ta hanyar malamina wanda muke tare da shi a nan wato malam muhammadu kabir abdullah shi kaji hafi da watakila in ce a karo na farko da na amsa irin wannan gayyata a cikin wannan gari mai tarihi ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sa wannan ya zama dalili na ƙara danƙon zumunci da alaƙa da ‘yan uwantaka irin ta musulunci a tsakanin kamar yadda muke tawassuli da wannan aiki da kuma ɗan abin da zan faɗi da abin da sauran 'yan uwa za su faɗi bayan kila na kai inda zan tsaya ko kuma an tsaye da ni da Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan da muke fatan mun yi kuma za mu yi don shi ya saka mana da alkhairi kamar yadda ya tara mu a nan muna roƙon Allah ya tara mu a cikin aljannar firdausi a ranar kiyama kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi ko da yake ya kuskura sunana abinda za a yi magana a kai a cikin wannan dare shi ne tarbiyya a cikin addinin musulunci babu shakka wannan maudu'i ne muhimmi ƙwarai musamman idan muka yi la'akari da irin yawan maganganun da muke yi a tsakaninmu a yau na taɓarɓarewar tarbiyya da kuma irin halin muka yi da al'umma ta shiga a dalilin sukurkucewar al'amura na tarbiyya ta yadda har za ka ji ana yau wane bai da tarbiyya ko ka ji an ce wancan yaron ko wancan matashin ba mai tarbiyya ba ne ko a ce wancan dattijan kai ce an yi dattijan banza ko a ce wancan yarinya ko waccan dattijiya ba ta da tarbiyya da sauran maganganu masu kama da wannan wannan ke nuna irin muhimmancin da tattaunawa a kan wannan maudu'in yake da shi musamman da yake a wajen tattaunawar ana sa rai a kawo bayanai waɗanda ke nuna muhimmanci na tarbiyya da kuma ma wajibcin tarbiyyar da abin da ke kyautata tarbiyyar da abin da ke gurɓata tarbiyya da kuma abin da za a yi domin wannan martaba ta tarbiyya ta dawo ina roƙon Allah mai kowa mai komai bai ba mu ikon isar da saƙon da muke tafe da shi yadda ya dace kuma don samun sauƙi a wajen gabatar da maudu'in na kasa muhadarar da zan gabatar zuwa kashi bakwai kashi na farko zai magana akan ma'anar tarbiyya kashi na biyu zai tsokace akan hukuncin tarbiyya kashi na uku zai yi magana akan manufar tarbiyya a musulunci da himmar magabata a wurin tabbatar da ita sai gaba ta hudu za ta yi a akan wuraren da ake zuwa don samun tarbiyya da kuma hanyoyin da ake bi wajen koyar da tarbiyya ɗin gaba ta biyar za ta yi magana ne akan yadda ake koyar da tarbiyya a aikace sa'annan ɓangare na shida zai magana akan haɗarin sakaci game da tarbiyya sai ɓangare na bakwai insha Allah zai a akan ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya idan akwai lokaci sai kuma a cika da waɗansu 'yan shawarwari da nasihohi wallahu musta'an wa alaihi tuklan tare da ni akwai alaramma wanda shi ne ya kamata ya jawo ayoyin alkur'anin da za a yi ishara zuwa gare shi. to ko da yake kamar yadda na ba da uzuri tun da ganin a fara ban saba da usulubin amfani da alaramma ba a wajen karatu amma ina fatar yau in fara sai dai shi kansa alaran nan inda ya na kai da kai daga gare shi ya haƙuri bugu da ƙari masu sha'awar su ji karatun alaran ma su ma su haƙuri sannan kuma tun da alaran ma to duk ayoyin da zan yi ishara da su domin alaran ya karanto in ya karanto ba zan fassara ba amma zan ishara da surar da kuma raƙamin suran sannan da raƙamin ayar ta yadda wanda ke da buƙata, sai ya je ƙara samun lada ta hanyar karanta ko da tarjaman a abubakar mahamudu gumi Allah ya ji kansa domin ya samu ma'anar wannan aya da za a karanta insha Allah. Tarbiyya kalma ce ta larabci a tarbiyya kuma tana da ma'anoni guda biyu kamar yadda ɗabi'ar mafi yawancin kalmomin larabci waɗanda ake amfani da su a shari'a take akwai ma'ana a harshen larabci akwai kuma ma'ana da malaman shari'a suka data a harshen larabci kalmar tarbiyya malamai sun ce daga ɗayan abubuwa biyu ne imma dai da garaba raba wanda ke da ma'ana ta ƙaruwa daɗuwa haɓaka bunƙasa kamar yadda Allah ya yi amfani da wannan ma'anar ta hanyar amfani da kalmar raba a cikin alƙur'ani a kamar wurare guda huɗu a cikin suratul hajji sura ta ashirin da biyu aya ta biyar da suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da saba'in da shida da suratun rom sura ta talatin aya ta talatin da tara da suratul haka sura ta sittin da tara aya ta goma a cikin waɗannan wurare Allah ya yi amfani da kalmar tarbiyya da ma'ana ko kuma kalmar raba wadda ke da ma'ana ta daɗuwa ko ƙaruwa ko haɓaka ko bunƙasa waɗansu malamai suka ce a'a kalmar tarbiyya daga fi'ili ne na rabba rabba wanda wannan fi'ilin an yi amfani da shi a wurare biyu ko fiye da haka a cikin alkur'ani amma dai a misali a cikin suratul isra sura ta goma sha bakwai aya ta ashirin da hudu da suratul shura sura ta ashirin da shida aya ta goma sha takwas Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar rabba waɗanda malaman harshen larabci suka ce kalmar attarbiya daga fi'ilin rabba ne to ko rabba ne ko rabba dukansu dai suna da ma'ana ta reno kulawa labartarwa karantarwa kyautatawa da kuma ɗaukar matakin gina yaro a hankali a hankali sannu sannu kaɗan kaɗan har ya zamanto cikakken mutum wannan shi ne ma'ana ko ita ce ma'ana da malaman harshen larabci suka ba kalmar a tarbiyya amma a shar'ance kalmar a tarbiyya na nufin kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa domin ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren lafiyarsa da aƙidarsa da hankalinsa da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa ta hanya mafi dacewa kuma bisa karantarwar addinin musulunci abin mamaki kalmar tarbiyya wadda kalmar ce ta larabci ta shahara a bakunan haukawa har ma an kai ga idan bahaushe ya ce a tarbiya baya bukatar ya fassara kalmar domin kusan kowa san ma'anar kalmar bahaushe ya ari kalmar daga larabci ya kuma hausantar da ita ta yadda duk wanda ke jin hausa in an ambaci kalmar tarbiya zai fahimci wani abu daga cikin ma'anoni da kalmar tarbiya ta kusa. duk da wannan shahara da kalmar ta yi kalmar ba ta samu karɓuwa da irin wannan ma'ana da muka ambata ba a wajen magabata domin a wancan lokaci shekara dubu ɗaya da wani abu ko shekara ɗari takwas da wani abu mafi yawancin malamai ba ta amfani da kalmar attarbiyya don nuna ma'ana ta ko kuma ɗaukan mataki na kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren aƙidarsa da lafiya da hankali da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa da zamantakewarsa ta hanya na abi a hankali a hankali bisa karantarwa addini a wancan lokaci malamai na da istilahat wato kalmomi da suke amfani da su don isharantarwa zuwa ga wannan ma'ana ta kalmar a tarbiyya hasali ma akwai malaman da ke cewa wannan kalma ta a tarbiyya ba a fara amfani da ita da wannan ma'ana ba mai shimuli da kuma ganewa sai kamar shekara ɗari hudu da hamsin ko ɗari biyar da wannan lokaci ba kalmar a tarbiyya ce amfani da shi ba a madadin wannan kalma da yawa daga magabata sun yi amfani da waɗansu istilahat wato kalmomi kamar guda goma waɗanda dukansu in muka ɗauki ɗaiɗaikunsu suna amfanar da ma'ana ce daga cikin ma'anoni na kalmar a tarbiyya misali suna amfani da kalmar a shi'a daga nasha'a yanshi'u tanshi'atan suna amfani da kalmar al-islahu kalmar sha'a na nufin a ɗaga mutum ko a rene shi a tsirar da shi ya tsiru ya zama mutum cikakke kammalalle wanda ya san inda gaban shi yake wanda ya san abin da ya kamata ya fuskanta suna amfani da kalmar al-islahu gyara al'amarin mutum gyara tarbiyya ko gyara mu'amala gyara ɗabi'a gyara halayya da sauransu suna amfani da kalmar at-ta'adibu wanda wannan kalma ta fi shahara a wajen malamai daga al'adabu shi yasa ma sukan ce malami ana ce masa al-mu'addibu abin da yake yi التأديب باتر سكن كي الدب يؤذب الدب يؤدب تأدبا كو تأذيبا شين يترم درها سكن كي المؤذب بمعنى المؤلم الذي يؤلم الناس لا سيما الشجار الخيرة wanda ke koyar da mutane musamman ƙananan yara alkhairi to shi ake ce ma almu'addib wanda ake koya ma karatu ko ake koya mai ladubba ana ce masa almu'addabu ai Annabi, yu'addibu almu'addib wanda mai tarbiya mai koyar da halayya nagari yake koyarwa shi yasa ma malamai za a ga suna yawan rubutu su ce adabu kaza adabu talibul ilmi adabu talibul hadith at-tibyan ya adabi hamalatul qur'an daga adabu hakanan sun yi amfani da kalmar at-tahzibu shi da da akwai littafan da suke da suna tahzibul akhlaq ai gyaran ɗabi'u kyautata ɗabi'u tabbatar da mutum mai ɗabi'u ne kyawawa na ƙwarai ruhinsa tsaftatacce tunaninsa nagartacce mu'amalarsa kyakkyawa sun yi amfani da kalmar at-tatawir tsarkake mutum daga datti da dauɗa na shirka da kafirci da munanan ɗabi'u da bid'o'i da sauransu sun yi amfani da kalmar at-taskiya Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan at-taskiya din a wata 'yar risalarsa taskiyatun nafs malamai sun yi amfani da istilahin at-ta'alimi karantarwa ilmantarwa kuna ina aka samu littafin ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allum ai ta'jibul muta'allimi koyar da ko tarbiyatul muta'allim ko irshadul muta'allim ne ake nufi waɗansu malaman sun yi amfani da kalmar asiyasa asiyasa kalma ce ta larabci wanda ke nufin gudanarwa kyautata al'amari to sun yi amfani da wannan kalmar kamar yadda aka rubuta littafi sukutun da guda aka samu suna siyasatul auladi kula da kyautata al'amuran yara ma'ana tarbiyyar su kenan sun yi amfani da kalmomin annushu wal irshadu annushu wal irshadu akwai malamin da ya rubuta littafi ya sanya mai suna nasihatul waladi wani kuma ya rubuta littafi ya sanya mai suna irshadul mustarshid haka na malamai magabata sun yi amfani da kalmar al-akhlaqu a madadin kalmar at-tarbiyya akhlaqul akhlaqu talibul habib akhlaqul muhaddis sunayen littafai ne to duk waɗannan islahat guda goma da na kawo dukkansu in ka duba su yana da ma'ana ce ta wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da muka ambata na ma'anar kalmar tarbiyya kenan sai ka haɗa kalmomin nan ko islahat ɗin nan guda goma gaba ɗaya kafin ka haɗa ma'ana cikakkiya ta kalmar a tarbiyya wannan yasa daga baya baya malamai suka zaɓi kalmar at-tarbiyya suka ajiye sauran domin kalmar ta kunshi ma'anonin da guda goma suka kunsa tun da mun ji ma'anar tarbiyya gaba ta biyu za ta yi magana akan hukuncin tarbiyya kuma daga nan ne alaran zai fara aiki bin diddigi na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun magabata na kwarai na tabbatar da cewa tarbiyya wajibi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora a kan iyaye da dangi da malamai da shugabanni da sauran al'ummar gari gaba ɗayansu ko wani ɓangare daga waɗannan ɓangarori guda biyar iyaye dangi malamai shugabanni da kuma sauran jama'an gari na da rawar da zai taka da gudunmuwar da zai bada don tabbatar da al'amarin tarbiyya kuma da zarar an samu ɓangare ɗaya ya gaba, ya tawaya to tarbiyya ba za ta samu ba irin yadda musulunci ke ba to sai dai a cikin wannan jerin gwano guda biyar iyaye su ne a kan gaba domin su ne dalilin zuwan ɗa duniya kuma su suka fi zama tare da shi kuma su ne mas'uliyar farko ke kansu game da ɗan uwa dai makaranta ce uba shi ne shugaba na gidan gaba ɗaya wannan sa iyaye ke da mas'uliya ta farko akan al'amarin tarbiyyar ɗaya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratul tahrim sura ta 66 aya ta 6 inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويسألون ما يؤمرون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أن تسكوا إيماني قوا أنفسكم وأهلكم نارا ku tsare ku kare kawunanku da na iyalinku daga wata wuta wadda wannan wutan wa kudu su wal hijara makamashinta fetirinta abinda ake rura ta a hura ta a haɓaka ta da shi su ne mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun akan wannan wuta akwai mala'iku zilazin masu girma shidadin masu tsananin ƙarfi Yaya ya sunan lahama ma amarahum waɗanda ba sa saba wa Allah a cikin umarninsa wa na ma yu'marun duk abin da Allah ya umarce su shi suke aikatawa a shaida a cikin wannan aya shine Allah ta'ala ya umarci iyaye ko ya umarci kowane mumini da mumina da su yi wajen ganin sun tsare kawunan su da na iyalinsu. iyali nan na nufin mata ta aure da kuma 'ya'ya a haƙƙin miji a hakkin matar kuma ‘ya'yanta da waɗanda ke ƙarƙashinsu a cikin gida ita da mijinta. To Allah ya ce su tsara kawunansu da na iyalinsu daga wata wuta wadda take mai haɗari kamar da Allah ta baraka wata ala bata mana. Da wannan malamai suka ce wannan aya na fa'idantar da wajibcin yin tarbiyyar ‘ya'ya a kan iyaye. Kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al bukhari da Muslim suka fitar a hadisi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne masu kula ne waɗanda aka ba su wani abu ne don su lura da shi kuma kowannen ku za a tambaye shi a ranar kiyama akan abin da aka ba su kiwo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da jero bayani dalla dalla a ƙarƙashin hadisi yace shugaba mai kiwo ne ga waɗanda yake wa shugabanci kuma a ranar kiyama za a tambaye su game da su mutum a gidansa mai kiwo ne ga iyalinsa gaba ɗaya matarsa ko matansa da 'ya'ya gaba ɗaya kuma za a tambaye shi ranar kiyama game da su mace a gida mai kiwo ce game da 'ya'yanta ‘ya'yan mijinta da dukiyarsa kuma za a tambaye ta ranar kiyama game da su wannan yasa aka fahimta daga wannan hadisi cewa ashe tarbiyyar ƴaƴa wajibi ne da Allah ya tsora a mataki na farko a kan iyaye su kuma uwa da dangi wajibi ne su tallafa wa iyayen ƴaƴa wajen tarbiyyar ƴaƴan domin ko ba za a da hanta da jini ba dangi da yan uwa idan ɗaya je abin tsiya za a danganta ɗan da su idan ya abin arziki za a danganta ɗan da su ba za su iya gushewa ko kuma su kauce ko su karkace wa yiwuwan a zarge su idan ɗan ɗan ya samu matsala tarbiyya ba kuma ko ba komai idan da ɗa zai rasa tarbiyya kyakkyawa ya je ya kashe wani misali a kan za a biya biya kuma wanda ya ci nan bai da abin da zai biya biya ai ɗan uwansa da danginsa za a tattara zai kun biya wannan ke nuna cewa ashe akwai mas'uliya babba akan ƴan uwa da dangi dangane da tarbiyyar ƴaƴan ƴan uwansu malamai su ne sahu na uku akan al'amarin tarbiyya waɗanda su ma Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗora musu wajibci da mas'uliya ta yin tarbiyyar al'umma domin kuwa Allah baraka wa ta'ala ya kira su da suna arrabbaniyu kasancewar an masu lakabi da ta ce na arrabbaniyun wato masu tarbiyya wannan ke nuna cewa suna da mas'uliya ma'ana wajibi ko aiki ko ɗawainiya da aka ɗora a kansu da ake sa ran wajibi ne su sauke shi Allah baraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta ɗari aya ta saba'in da tara da kuma suratul ma'ida sura ta biyar aya ta arba'in da hudu duka ya kira malamai masu ilimi a matsayin rabbaniyuna ko kuma ka ce rabbaniyawa suwa ne ne rabbaniyawa tun da dai kalma ce ta larabci an samu fassara daga aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu cewa su ne waɗanda ke ƙosar da mutane da hikimomi kuma suke tarbiyyantar da su a kan hikimomi haka nan mujahid an ruwaito ya ce arrabbaniyuna ko kuma rabbaniyawa su ne waɗanda ke koyar da mutane ƙananan ilimi kafin su koyar da su manya-manyan ilimi a na malamai na da wajibci a kansu na ilmantarwa da karantarwa da shiryarwa da kuma tabbatar da sauti kyakkyawa ga mutane baki ɗaya da ke cikin al'umma za ku karantar da ilimi kuma ka matakai na ganin mutane sun shiryu zuwa ga abin da Allah yake so kuma za su yi masu sauti su wayar da hankulansu da kwakwalansu sannan za su yaki bida za kuma su tsabtace ilimi daga dukkan gurɓatattun abubuwa da kwamatala da harba tumaki da abubuwan da suke canfi ne ko kuma abubuwan da suke mujarrabin ra'ayi ne na molanka wanda bai da goyon bayan dalili na shari'a haka nan za su yi mukawama da 'yan bid'a ta hanyar tona asirin bid'a da tona asirin yan bid'a da yin bayani dalla-dalla ta hanyar rubutu a littafi ko kuma wa'azi a masallaci ko a filin wa'azi da karantar da al'umma tsakanin magriba zuwa isha don tona asirin bid'a da 'yan bid'a don kada mutane su rudu ko kuma su shagala daga abin da yake alkhairi saboda abubuwan da za a rika kururutawa na bid'ar shidan. mataki na hudu na wajibcin a na wajibcin tarbiyya na kan shugabanni domin su shugabanni su ne waɗanda Allah ke amfani da su wajen taka wa maɓarnata birki kamar da aka rute daga wani magabaci yana cewa inna Allah zi'u, bi sultani ma la bil qur'an Allah yana takawa mutane birki ta hanyar mulkin mai mulki irin taka birkin ma da alƙur'ani baya yi ma wasu domin ƙur'ani sai ne imani sai ne tarbiyya sai wanda yake tsoron haɗuwa da Allah ranar kiyama sai wanda ya yadda da mutuwa da tashin kiyama da hisabi da ba da takardu da aljanna da wuta yake takuwa ko ake taka maka birki da ayoyin Allah amma akwai wanda yake kangararre ne bisa ɗabi'a duk inda aka sai aka kawo ba zai bi ka'ida ba to shugaba sai ya amfani da gadon mulki kujeran mulki ya taka musu mulki a shekarun shugabanni na da rawa babba suna da gudunmuwa mai girma da za su bada wajen tarbiyyar al'umma shi yasa ma Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 41 ya gaya mana irin gudunmuwar shugabanni waɗanda ake sa ran in sun samu shugabanci a cikin al'umma za su tsayu su tabbatar da kyautatuwan al'amura Allah tabaraka wa ta'ala ce allazina in makkannahum fil ardi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله تبارك وتعالى الذين waɗanda ake sa ran su zamanto masu ƙoƙarin kyautata al'amuran mutane su ne waɗanda in makkannahum fil arzi. in muka ba su wata dama ta shugabanci a ƙasa a kamun salata za a tsaye da sallah a tsoron da aka samu shugaba bai tsaye da sallah ko kuma bai umarni da a tsaye da sallah ko yana ƙoƙarin hana mutane tsaye da sallah to wannan lalatacin shugaba ne a kamun salata wa atawu zakata kuma za su ba da zakka kuma su karɓi zakka a hannun mutane don su raba ta ga inda Allah ta'ala yake ku. wa amaru bil ma'ruf kuma za su umarni da kyakkyawa wa nahaw anil munkar kuma za su yi hani daga mummuna Allah ya ce walillahi akibatul umur al'amari gaba ɗaya ƙarshen ta dai na ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan daga cikin ayyukan shugabanni akwai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna in sun ga ana barna su hana in sun ga mabarnata sun shigo gari su tsawatar in sun ga mutane na ɗabi'u mara kyau su hana ba su tsaya su ce babu ruwansu ba ran da aka samu shugabanni babu abin da ya dame su da umarni da kyakkyawa da da mummuna to shugabancinsu ba zai tsina wa al'umma da komai ba shugabancinsu ba zai zama mai alkhairi ne albarka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba shugabanni na da wajibci a kansu na tsarewa mutane abubuwa guda biyar na larurar rayuwa al'amari na farko shine addini lallai ne shugabanni a same su masu kokarin tsare mutane addini ta hanyar ba da dama da kuma karfafa gwiwar duk masu addini da kuma kawo ci gaba na addini islamiyu ne gayyato malamai masu wa'azi ne gayyato malaman da za su karantar ne kawo duk wani abu na ci gaba da zai kyautata al'amarin addinin al'umma abu na biyu wanda yake lalura ne da ya zama dole shugabanni su tsarewa al'umma Shi ne rayuwarsu dole ne shugaba ya ɗauki matakai na ganin ya ba da tsaro gwargwadon iko da izinin Allah ga al'umma da yadda ba za a samu barazana ta sata da fashi ba ba za a samu barazana ta 'yan masu tsafe-tsafe ba ba za a samu barazana ta 'yan sara suka ba waɗanda za su kashe juna a dalilin ƙwallo ko dalilin bangar siyasa ko makamancin wannan lalura ta uku ita ce hankali wajibi ne shugabanni su tsare wa al'umma hankalinsu ta hanyar haramta ko tabbatar da sun hana mu'amala da giya da wuri da duk abin da ke fitar da hankali duk wani abu na shaye-shaye wajibin shugaba ne ya tabbatar da cewa ya tsawatar in ba ya tsawatu da ya haɗa mai yin wannan da hukuma abu na hudu shine mutunci dole ne shugaba ya tsaye wa al'umma mutunci ta yadda zai zama wuraren da ake masha da alfasha lalle ne a rufe a kuma tsawatar a hana masu yi inda sami ba a haɗa su da hukuma ta sama domin a ɗauki mataki kansu laifi ne mai anguwa ko dakaci ko hakimi ko sarki ya san akwai gidajen masha da alfasha ko a nan hunkuyi ko a wani wuri amma ya shiru kuma garinsa ne shi yake da iko da wurin amma ya sa ido ga gidajen karuwai ko ga gidajen masu luwaɗi ko ga gidajen da ake sa finafinai na ɓata tarbiyyar yara kuma sarki ya sani ko mai anguwa ya sani ko hakimi ya sani ko dakata ya sani ba su hana ba ba su sa a rufe wannan ba in sun yi haka sun ci amanan al'umma kuma Allah zai tambaye su ranar kiyama. Larura ta biyar ita ce dukiya dole ne shugaba ya tsarewa al'umma dukiyarsu wannan ya sa shari'a ta ajiye haddi na fata idan an yi da ta'azira wato irin hukuncin na magani gawa ne da za a yi wanda yake kangararre wanda baya son gaskiya ba kuma zai bi shiriyar Allah ba dole ne a tsare mutane dukiya a tabbatar da an ba dukiyar su tsaro da kariya wannan wajibin kowane shugaba ne la'alla mai anguwa ne ko ko dakata ne ko hakimi ne ko sarki ne dole ne wannan to idan al'umma ta samu tsaro a cikin waɗannan abubuwa guda biyar na larura tarbiya da za ta kokota ba wannan ya sa shugabanni su ne a kan sahu na hudu na wajibcin tarbiya da Allah ta'ala ya ɗora ta sai sauran al'umma su ne mataki na biyar kowane mutum a inda yake a unguwarsu a layinsu ko labinsu ko lokonsu a makwabtansa wajibi ne ya ba da gudunmuwa wajen tabbatuwar tarbiyya da ingantuwarka laifi ne babba kana makwabci ka ga ɗan makwabcinka na abin da bai dace maka kai ko makwabcin wajibinka ne ka tallafa a makwabcinka in ya taimaka maka wajen tarbiyyar yayanka a da mun sani muna yara alhamdulillah akwai iyaye da kakanni a nan akwai yayye da sawoyi da kanne da yaya a nan mu ne a lokacin nan ba ma mu ko iyayenmu ba mun taso mun tarar da akan layi idan yara na mugun wasa ko suna abin da bai dace ba in suka hango babba guda ɗaya duk za su fashi amma yanzu zuwa sun canza wata ushaya ibu shayyar wa dahru bin nasu abubuwa sun canza sai ka ga mutum yana tsaye yana kallon yara har nasu suna abubuwa marasa kyau da zai iya tsawatawa ba in ya tsawata za su yi biris su duhu kamar ba su ji shi ba kamar ba ba shi a wurin sannan ba zai yi kuru ya ga ana abin da ba daidai ne ya magana makwabcinsa mara kirki shi zai zo ya masa iyaka ya ce karka ƙara taɓa min ‘ya'yana ba ka san ‘ya'yana ka tsane su ka yi kaza to wannan na nuna al'umma gaba ɗayanta ta shiga cikin halin ni ku Allah ya tsare al'umma gaba ɗaya tana da mas'uliya kowa da kowa talla a babin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama مرى منكم منكرا فليبيره بيدي فليبيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أوتر وائركو أولا عديث وليس وراء ذلك خردل من الإيمان أشيء دونني إنك دا أبن دقابير بك تاوتا كركة ويكنا تورم جنة جزاء فدي لا لا تخف لو بتلائي واجبين كشينك أبن بيك بيك wai ma al'ummar nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sai ba Allah ne ya ba ta digirin digirgir ba ya ba ta kambi irin da wanda ba ta ba wani ba a dalilin kokari suke yi na da'awa da umarni da kyakkyawa Allah ya tabbatar da mutum nan al'ummarsa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ne khairu ummatin ukhrijat lin-nasi kamar da Allah ta'ala ya faɗi ne Allah yake malam كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da ya tabbatar wa wannan al'umma da alkhairi yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance ku ne fiyayyar al'umma da aka fitar da ita aka bayyanar da ita don amfanin mutane dama hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairun nasi an ta'ahum lin-nasi siyayye a cikin mutane shine wanda ya fi kawo mutane amfani to wannan al'umma mai kawo amfani ne ga jama'a bilma a ma'rufi kuna umarni da kyakkyawa sanannen abu wanda yake da inganci da Allah ya da shi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah wannan yasa wannan yasa Abu Hamid al-Ghazali yake cewa wannan take da kambi da aka ba al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrin sana cikin yin da'awa da umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna ran da mutane suka ci wannan to wannan khairiya wannan alkhairin ya tashi daga kansu shekin ya ku mutane wani kuyi dukkan ku kowannen ku a ɗaiɗaikun ku da tararrakin ku wajibi ne ku wakilci juna kamar yadda dukkan musulmi a ko ina yake wajibi ne ya wakilci juna ya tallafa wa juna ya kama wa juna ya taimaka wa juna domin a samu tarbiyya a cikin al'ummar nan tarbiyyar yara ƙanana da ma manya hada dattawa tun da mun ji hukuncin tarbiyya a musulunci gaban mu ta uku a wannan zance ko kuma wannan muhadara za ku yi magana ne akan manufar tarbiyya a musulunci da kuma irin himmar da magabata suka yi wajen ganin tarbiyya ta tabbata a cikin al'umma babu shakka tarbiyya ta hanyar ta ce kawai ake gina al'umma al'ummar da za a yi alfahari da ita ta hanyar ta ne ake gina matashi wanda zai zama abin alfahari da jama'arsa idan ya girma ya aure ya zama uba mai tausayi mai adalci mai kyautatawa iyalinsa idan mace ce ta zamanto mace ta kwarai almar'atu saliha ta hanyar tarbiyya ce ake iya samar da sojojin musulunci waɗanda za su tallafa su taimaka su ba da gudunmuwa wajen ganin addinin musulunci shine a sama umarnin Allah ake bi dokokin Allah ake aiki da su ta yadda ba su da abin bauta gaba ɗaya sai Allah ba su da addini sai musulunci ba su da tsari ko doka ko constitution sai Qur'ani ba su da wani abin alfahari sai musulunci idan ba tarbiyya waɗannan abubuwa ba za su taɓa samuwa cikin al'umma ba wannan ya sa musulunci ya ba tarbiyya muhimmanci ƙwarai da gaske daga cikin manufofin musulunci game da tarbiyya akwai guda biyar manya-manya na farko ƙoƙarin tabbatar da manufar halittar ɗan adam mun sani a cikin alƙur'ani Allah ya bayyana mana cewa ya halicci aljanda da mutum ne domin ne don bauta to ta yaya za a yi a tabbatar da wannan manufa ta halittar Allah ga ɗan adam ya zama ɗan adam ya tsiryantar da bauta ga Allah shi kaɗai ta yadda da zai haɗa Allah da kowa ba cikin bauta zai zarkata Allah cikin bauta kuma zai yi bautan don Allah kuma zai yi bautar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ba zai yi bid'a ba kuma zai zaman to yana yi ba tare da tsoron zargin mai zargi ba ko kulabucin mai kulabuci ba ko yarfiyar mai yarfiya ba ko surutun mai surutu ba ko zindan mai zinde ba ta yaya za a samar da wannan in babu tarbiyya saboda haka ta hanyar tarbiyya ce za a iya tabbatar da manufar halittar ɗan adam da Allah ya bayyana mana Qur'ani cewa yayi ne domin a bauta masa shi kadai manufa ta biyu kaiwa ga manya-manyan ɗabi'u ɗabi'u na girma ɗabi'un da ake gode ne su ɗabi'un da ake haba-haba da wanda yake da su ɗabi'un da ake yabawa in an da an yi su ɗabi'un da ake gode wa farkon su a yabawa ƙarshen su ba yadda za a samar da kyawun ɗabi'u sai ta hanyar tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci manufa ta uku domin yin tattali da kintsi da shiri da tanadi ga rayuwar duniya da lahira ko da rayuwar duniya za ta zama amfani ka zaman to wuri ne na cin gajiyar rayuwar da lafiyar da Allah ya bada da ilimin da Allah ya bada ko dukiya ko mulki ta yadda za a yi tattali da kintsi da tanadi don lahira da lahiran nan ne gida madawwami wanda babu mutuwa bayan shi in dai aka je wannan gida babu mutuwa kuma kwata-kwata ko dai aljanna ne ko wuta to ba yadda za a yi ai tanadi da shiri da kintsi da tattali domin rayuwar duniya ke kyau kuma lahira ta zama nagartacciya ba tare da tarbiyya kyakkyawa ba manufar tarbiyya ta hudu ita ce a samu damar gina mafi alherin al'umma mumina al'umma mumina wadda za ta amsa sunan al'umma mafi alkhairi al'umma mafi daraja al'umma mafi ɗaukaka al'umma mafi nagarta ba a samar da ita sai ta hanyar tarbiyya manufar tarbiyya ta biyar ita ce tabbatar da tsarin gudanarwa mafi haɓaka ta kowace fuska manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ba sahabbansa madarar tarbiyya da zumar imani da tsabtataccen ruwa na kyawawan ɗabi'u sai ya zamanto su suka fi kowane jama'a daraja da ɗaukaka da bunƙasa da haɓaka da ci gaba da ilimi da wayewa da ƙwarewa da sadaukantaka da jarunta da haƙuri da tseren Allah da ɗa'a da biyayya da farin ya kamata ga ɗaya. Tarbiyya ake musu. A tarbiyya al-islamiyya ita ake masu suka samu wannan daraja ɗin waɗanda har wani yake cewa halafa zamanu la ya'tiyanna bi mislihim hanafat yaminuka ya zamanu fakaffiri zamani ya rantsi sai ya zo da kamar sahabban manzon Allah amma ya kafa to tunda ka kafa sai kai fara ya kai zamani tunda ka kai rantsuwanka ba yi kamar su ba ba za a yi kamar su ba in ka cire annabawa da manzanni ba a yi irin su ba gaba daya babu wata mace a doran ƙasa da ta aiki mutane ko ƴaƴa irin sahabban manzon Allah radiyallahu alaihi ajma'ina idan ba ba su da tarbiyya za su iya wannan barin ba su yin misalai da na an ce wa bil misali ya tabihu al makan kuma al shayu bi shay'in yudkar ta Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardahu as-siddiq abu Siddiqah shine a lokacin da mutanen makka da basu imani da kafirai mushrikai suka zo suna yin gwal ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nuna cewa ya faɗi abin da yake kama da tatsuniya wai ya ce Allah ya yi tafiyar dare da shi tun daga makka har zuwa baitul maqdis a can inda yau ake kira Palestine a cikin dare guda tafiyan watanni amma ya ce cikin dare guda aka yi ko ma ba wannan ba har ya wuce sama ya yi munajati da Allah ya karɓo sallah ya karɓo waɗansu abubuwa daga Allah ta'ala sai suka tara jama'a don suna ganin sun samu hanyar za su rukuta da awarsa sun ji abin da mutumin naku yake cewa wai ya ce kaza kaza kaza sai a kashe dariya a ihu za ka ce bari mu je wajen babban abokinsa abubakar mu gaya mai Allah dalilin wannan zai gane hauka abokin nasu da suka je suka samu abubakar suka ce mai kaji abin da abokin naka Muhammad ya faɗi kuwa ya ce kaza da kaza da kaza Abubakar as ya ce shi ya faɗi haka suka ce eh yace na yadda da haka da abin da ya haka wanda ba da tarbiyya ba zai yi irin wannan ba sai da suna sayyidatuna Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha wa ardaha mace ta farko da ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sakon da yake mace ta farko wadda manzon Allah ya aura bai mata kishiya da sai bayan ta ga duniya matar da lokacin da kowa ya hana manzon Allah dukiyarsa ita ba da dukiyarta multibillionaire ce amma ta mutu ba ta da kokon dala saboda an ciyar da dukiyar gaba daya wajen taimakon addinin Allah matar da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu ya ce shi Allah yana gaida khadija matar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika jibrilu ya gaya masa kai ma khadija bishara da wani gida aljanna wanda babu hayaniya ko babu wahala a cikinsa. don ba taɓa wahalar da manzan Allah ba ba ta taɓa da murya akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matar da ita ce uwar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai mutan ya musu da wadda ta fita ba idan ba suna tarbiyya ba idan ba ta sha madarar imani da tauhidi sahihi salimi ba yaya za ta ciyar da ta gaba daya bayan ta girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha biyar ko ashirin me za ku ce game da mus'ab ɗan umairu sadauki zahidi mutawarri muta'assif sadiqun amini mahaifiyarsa a makka idan ma aka ga kai kana magana da ɗanta to kai ma ka da kan mutum idan ta yi magana ana saurarawa in ta umarni ana bi in ta ce a bari za a hannu multibillionaire a cikin makka tana daga cikin matan da ba a yi irin su wajen dukiya amma mus'ab dan umai saboda imani saboda yarda da Allah saboda neman aljanna saboda hijira don Allah ya zama ya barta ya yi hijira ya tafi madina daga shi sai gado ko bargo ko mayafin da yake sanye da shi ya bar dukiyar gaba daya da daular da mulkin da mukamin da matsayin da lagadan da holewar da watayawa duk ya bar su saboda Allah a ranar da mus'ab dan umairu ya yi shahada a raƙin raƙin uhud an ga ajin mamaki bai bar komai ba na tufafi ma da za a rufe shi da shi manzo Allah ya ce ku rufe shi da mayafinsa mayafin ma ɗan guntu ne in an rufe ka ƙaba ya ta buɗe in an rufe wajen ƙaba kai ya buɗe manzo Allah ce ku rufe wajen kan kafafuwan ku sa ganye ku haɗa ku rufe shi da idan ba da imani ba idan ba da tarbiyya ba idan ba da shan lagada da madarar imani da tauhidi ba da sanin ya kamata da wayewa da tsoron Allah da san Allah da manzan Allah da girma Allah da manzan Allah ina za a kai ga wannan misali na karshe urwatu dan zubair radiyallahu anhu wa ardahu babban sahabin manzan Allah manya 'ya'yan manya ubansa musulmi sahabi kakansa wato shi kuma ana maganar ya rasu amma kakansa ta wajen uwa sahabiya musulma uwarsa sahabiya musulma wadda take da aimata irin ta ba a wajen sadaukantaka da jarinta a wajen abin da ya shafi tsayawa tsayin daka don goya ma 'ya'yanta baya wajen tabbatar da al'amuran addini wata ɗan gane ɗan asma'u asma'u yayar aisha aisha matar manzon Allah a duniya da lahira wadda mala'ika jibril yake a gaishe ki babban mace wata ɗan gane shi ne bai da lafiya aka wayi gari sai an yanke ƙafarsa. saboda kafar ta samu matsala aka ce ga jiya ka sha domin hankalinka ya dan gushe kar ka ji zafi don a wancan lokaci kimiyyar su ta anesthesia na sauƙaƙa zafi in za a yi operation ko za a yanka mutum ko wani abu shine a da abin da zai gusar da hankali kamar giya ce Allah ya kiyaye da zan sha abin da Allah ya haramta ga dan wannan amma idan kuna so ku yanke kafa ta kar in ji zafi ku bari sai na tashi ina kallon qiyamul layl ku yanke ni na san da zan ji ba aka zo ana sai yana sallar qiyamul layl aka daɗa kafan shi bai san an daɗe ba ya ci gaba da sallah sai da ya gama da ya gama aka ce to muna maka jazo da ta'aziyya saboda kafarka da kuma ɗanka ɗaya da rashi yake to sai ne ni na gode wa Allah idan Allah ya ɗauki ɗana guda ɗaya ai ba ba hudu ya bani to ya ɗauki ɗaya cikin hudu ya kai dangane da kafata ɓangarori hudu Allah ya bani hannuwa biyu kafafuwa biyu don ya ɗauki ɗaya ko ya karɓa ɗaya su ne ku ga mani ya kuma mutanen hankali in ba tarbiyya da imani da tauhidi da san Allah da manzan Allah da bin umarnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a samu maza irin waɗannan wannan yasa ba taɓa samun tsari na ci gaba ba da bunƙasa da haɓaka da wayewa a ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren tsarin gudanarwa da ɓangaren tsarin mulki da ɓangaren tsarin siyasa da ɓangaren ci gaban al'umma kimiyyarsu da fasaharsu da mu'amalansu, da zamantakewarsu irin wanda aka samu a zamanin sahabban manzon Allah rizwanullahi alaihim ajma'ina to mana ba tarbiyya ta biyar ita ce samar da wannan tsarin irin wancan ko da ke da za a kai kamar ba amma dai ma an ce ka tashabbuhu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil kirami falahu ku kamanta inda ba ku yin kamar su ba ku dan kamanta domin kamance su ne da manyan mutane ai shi kansa da darrabe ne sai da haka ba za mu yi irin na sahabbai ba amma dai mu muhawala mu kamanta mu dan yi abin da za mu iya na tagazawa saboda muhimmancin tarbiyya da ko manufar musulunci game da tarbiyya ya sa manyan magabata mazajen alkhairi manzanni da annabawa da kuma al'ummar farko a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama su kasa a guya ba sun zazzage damtse sun yi ta maza sun kai dauro sun kai mari sun yi kokari sun jajirce wajen ganin al'umma ta samu tarbiyya musamman ma na kusa da su ƴaƴansu a matakin farko da kuma al'umma gaba ɗayanta a mataki na biyu misali Ahmadu Ibrahim khalilullah idan annabawa da manzanni ya roki Allah ya azurta shi da salihan ƴaƴa kamar da zuwa cikin sosai safa sura ta talatin da bakwai aya ta ɗari kuma ya roƙi Allah ya nisan da shi da ‘ya'yan nashi daga bautar gumaka kamar da ya zo a cikin surata Ibrahim sura ta goma sha hudu aya ta talatin da biyar ya kuma roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa gaba ɗaya a cikin masu tsayar da sallah kamar da ya cikin surata Ibrahim sura ta sha hudu da aya ta arba'in kuma ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ‘ya'yan shi da jikoki da tattaɓa kunni da yin zamanto daga cikin masu yin jagoranci a cikin al'umma a wajen imani da takawa da haƙuri da da'awa kamar da yake cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da ashirin da hudu kuma ya roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa a matsayin masu sallamawa ga Allah ɗin gurungun kamar da yake cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da ashirin da takwas kuma yana ‘ya'yan shi wasiya a kan lalle ne su tabbatar sun rayu cikin addini kuma su mutu suna masu imani kamar yadda zo a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da talatin da biyu sa'annan kuma don ya tabbatar da al'amarin tarbiyyar ‘ya'ya aikace ya bar garinsa ko kasarsa ya tafi makka domin ya ziyarci ɗansa isma'il da matarsa ya masa tarbiyya a can ya tabbata cewa annabi ibrahim wata rana ya kai ziyara wajen annabi isma'il alaihi salatu wa salam domin ya ga halin da yake ciki da shi da iyalinsa domin ko ka zan magidanci da ka wuce tarbiyya ba in dai kana da iyaye ko sa'o'in iyayenka za a yi maka tarbiyya kamar za mu gani nan gaba tarbiyya ba ta jarirai ne ko ƙananan yaya ko yara ba kamar da kan ce tarbiyyar yaya kuma kowane mutum ya kamata ya zama ɗa ne ko da ba gaba na ba zai iya zama ɗa ga wani shi shi yasa akan ce tarbiyyar ƴaƴa maimakon tarbiyyar yara akwai wanda fito da matsayin shi na kai kai na annabi Ismail to amma annabi Ibrahim ya je masa tarbiyya akwai wata dattijuwa da matsayin shi ya kai na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kai matsayin Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai amma iyayen sun je har gidan miji sun masu tarbiyya to ke wace ce kai waje ne ni wane ne da zan ce tarbiyya ta ƴaƴa ta yara ne ba ta ƴaƴa ba tarbiyya ta kowa da kowa wata rana annabi Isma'il ya ce ziyara annabi Ibrahim ya ce ma dan shi ziyara annabi Isma'il daidai da tarbe shi a gida ba ya sallama ya shiga ya tarar da matan annabi Isma'il ya ce ina mijinki ta ce ya fita ya je nema ta halin da kuke ciki na rayuwa ta ce muna cikin tsanani da talauci da wahala sai ce to Allah ya sauke shi idan mijinki ya dawo ki ce masa wani dattijo mai kama kaza da kaza ya zo yana sallama mashi kuma ya ce lallai ne ya gyara tsofar ɗakin shi annabi Ismail na dawowa matar ta gaya masa sai ce a ah, ai babana ne kuma ke ce yake nufin in gyara saboda haka na sake ki tafi wajen yan uwanki ko ta gidanku me dalili saboda za ta da rufin asiri tana tona asirin mijinta cewa suna cikin tsananin talauci da wuya kamar yadda mata a yanzu a hunkuyi ko kuma a dogarawa ko a wani wurin suke yi wanda wannan ɗabi'a ce mummuna domin ya kai ga dalili na a ce a saki mace amma ban ce wani amikan lahu ko ɗan ustaz ya saki matarsa ba yau yake saboda ta je ta faɗi ta sallaka shi ba ruwan Ahmad Bello Dogarawa ala kulli halin a shahida a cikin maganar shine annabi Ibrahim ya je wajen ɗansa Ismail kuma ga abin da ya gudana ana nan bayan wani lokaci mai tsawo sai annabi Ibrahim ya ƙara kai ya ƙara kai ziyara gida annabi Ismail bai same shi a gida ba kamar na farko ya tarar da sabuwar matan da annabi Ismail ya yi sabuwar amarya da ya sanar da ita ya gaisa da ita ya tambaye ta labarin mijinta ta gaya masa baya nan yace a halin da kuke ciki suka tace muna cikin alkhairi ni'imar Allah ne yawa akan mu Allah yana riba mana asiri ta da cewa muna cikin wuya na rayuwa amma ba za ta tona asirin mijinta ba annabi Ibrahim ya murna yace idan mijinki ya dawo ki ce wani mutum mai kama kaza da kaza ya zo yana sallama mashi kuma ya ce lallai ya kula da ƙofar ɗakinsa da kyau lokacin da annabi ibrahim a annabi isma'il ya dawo annabi ibrahim a wato matar ta gaya musu annabi isma'il ya ce ai da bana ne ai ke ce yace in kula da ke da kyau ma'ana a lokacin lobayya zai ƙaru annabi ibrahim kenan alaihi salatu wa salam da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salatu wa salam. to idan waɗannan bayan Allah za su yi tunanin yin tarbiyya ga waɗanda ma suke magidanta ni ma annabi ne shi Ismail to ya kai ya ni ka bar ƴaƴanka dan saboda sun aure ka ce sun fita gandu ba abin da ya dame ka da su ba ka sanin me suke ciki ba ka kai wa ɗanka ziyara ba ka shiga gidansa saboda wai su a ciki amma kuma kanin shi zai je wasan kanin miji wanda gudanci ne kai kuma uban shi mahaifi wanda dama muharramin muharramar ka ce matarsa za ki iya shiga kai tsaye kamar da za mu bayani nan gaba kai kuma ka yi zuwa in ma ka zo ka ta kobar gida ka zo ɗan kamata cikin ka za ka zuwa gidanta inda ta aure in ma ta yau kaje biki a wato in ma ta yau kaje barka a zaure za ka ta kawo maka jaririn wanda za ka shiga gidan su da kai amma kuma kanin miji zai shiga ya tabar da zai maguzanci ya abin da yake barikanci kai kun ka damu ba kaga wannan an gulu da kan zabe ke kuma wannan ke nuna karancin fahimtar addini a cikin al'umma alhamdulillah yanzu abubuwa na ƙara kyautatuwa suna canzawa ana ƙara samun wayewa ta sunna da waƙi da bid'a bayan annabi ibrahim misali na biyu annabi zakariya annabi zakariya dan annabi yahya alaihi masallatu wassalam Allah ya ba mu labari a Qur'ani ya yi ta roƙon Allah ya ba su zuriya tayyiba saliha kamar da yake cikin sura Al-Imran sura ta 38 kuma ya roƙi Allah ya sa ƴaƴan nasu ko ɗan nasa ko zuriyar ta zamanto mai aiki tukuru don ganin ta sami yardar Allah ta baraka ta'ala kamar da yake cikin suratul Maryam sura ta goma sha tara aya ta shida misali na uku annabi Isma'il din shi kansa dan annabi Ibrahim wanda Allah ta'ala ya masa kirari a cikin suratul Maryam Allah ce wazkur fil kitabi Isma'il واذكر في الكتاب Isma'il. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل كما كأنبت إسماعيل أتكلم الكتاب innahu kana sadiqal wa'di lallai isma'il ya kasance mai gaskiyar alƙawari wa kana rasulan kuma ya kasance manzo annabi wa ya amuru alahu bis salati waz ya kasance yana umartar iyalinsa da yin sallah da ba da zakka ko kuma tabbatar da tsarkin zuciya taskiyatul nafs islahul qalb tazibul akhlaq wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance abin yardarwa a wajen sa a cikin suratul maryam sura ta goma sha tara ayoyi na hamsin da hudu da hamsin da biyar annabi ismail ashe mai tarbiyya ne ga zuriyarsa da iyalinsa mata da yaya misali na hudu Allah ya ba mu labarin wani bawansa wanda ya gaya mana sunansa lukuman da waɗansu malamai ke ganin annabi ne amma wannan magana ta su ba ta da madogara cikakkiya luqman ba annabi bane luqman wani bawa ne daga cikin bayan Allah a magana sahihiya matabbaciya rajiha babu yadda za a yi magana a kan tarbiyya ta cika ta kammala ba tare da an yi ishara zuwa ga lukumanu ba wanda Allah ya bamu labarinsa a cikin suratul Luqman sura ta 31 aya ta 13 da kuma aya ta 16 zuwa ta 19 zan bar alaran mai jero mana waɗannan ayoyi tun daga inda Allah ta baraka wa ta'ala yake walaqad atayna luqman al-hikma ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر يحكم لنفسه ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده وإصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن ಸಂಗ್ರಹ وأذن في نفسك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير a cikin waɗannan jerin ayoyi Allah ta baraka wa ta'ala ba mu labarin bawan Sulaiman da irin ƙoƙarin da yayi na yin wa'azi da nasiha da wasiya da tarbiyya ga ɗansa ya umarce shi da kyakkyawa ya hane shi daga mummuna ya faɗakar da shi mahimmancin tauhidi da samar da aƙida kyakkyawa ya umarce ka da bautan Allah shi kaɗai bisa cancanta ya sallah ya yi zakka ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya kyautata mu'amalarsa ya zama mai tawali'u mai ɗanɗan da kai mai iya mu'amala da mutane ya zamanto bawan Allah wanda yake baya jin girman kai tare da shi ba tafiya yana da koko yana tafiya kamar ba zai taɓa kasa ba ya zama to mutum mai tsoron Allah a ɓoye da bayyane da sanin cewa Allah ya san abin da yake yi kuma ranar kiyama zai gaya masa abin da ya aikata wannan muna mana irin himmar magabata a wajen abin da ya shafi tarbiyya misali na karshe da zan ambata mana tun da dai ba zai yi a cika maganar tarbiyya ba a ishara da al'ummomin da suka gabata bayan da al'umma fiyayya wadda take da annabi fiyayye take da littafi fiyayye kuma take jagoran al'ummomi a ranar kiyama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah ya kasance a wajen tarbiyya shi kuma ai wannan ma falatas al'anzalika domin ko bayanan la tu'addu wa la amma dai a babin misali tunda dai bil misali yattabihu al maqal ma iya cewa ga misalai guda biyu ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina Fatima radiyallahu anha wa ardaha matar Ali dan Abi Talib yar manzon Allah wadda take farkon wadda ta bi manzon Allah lahira bayan tafiyarsa ita ce mace daga cikin shugabannin matan aljanna ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace abin da ke tsorata ta yana ta tsorata shi abin da ke firgita ta yana da firgita shi abin da ke cutar da ita yana cutar da shi ita ce ya tamkar da ɗaya miliyan Fatima tar manzon Allah sallallahu alaihi sallama matar Aliyu dan Abi Talib Abu Turabi wata rana kasance wata mai kokarin aiki na gida duk hannunta ya kanta da bororo saboda ayyukan gida duk wani aiki na gida suke kamar ka ce daka da nika da ɓarje surje da sauransu har wani malinta ya kanta ina ku mata yan boko masu cewa za a bautar da ku masu neman yancin mata Allah ba ku da yanci bauta kuke kai ba ku sani ba kuna ma bature da zindikai da munafukai bauta ne da ku sani ba ga masu bautan Allah na gaskiya su Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ji labarin an kawo bayi sai ta ce bari ta je ta samu mataimakiya house help sai za ta taimaka mata da ayyukan gida ta je ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayani a ta je ta mishi bayani amma ba ta rabu shi ba sai ta bar wa Aisha sako cewa in ya dawo ga abin da ta zo nema da manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta ba ta labari bai ce komai ba sai ya tashi sai gidan fatima yarsa cikin dare ya tarar da ita har sun kwanta akan shimfiɗa ɗaya ita da mijinta suna ganin shi suka miƙe ga Allah sai shiga tsakiyar su zama. Don Allah malam tanko ka taɓa zuwa gidan yarka to ga dai manzon Allah shi ya je gidan Fatima radiyallahu anha wa arba'a ya zauna tsakanin ita da mijinta Aliyu ya ce mata na ji saƙon da kika bari a gida amma na zo in gaya miki abin da ya fi abin da kika nema alkhairi ko da mijin naki kullum dare in kun kwanta kafin ku bacci ku yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da allahu akbar talatin da hudu ya fi abin da kuka nema na mataimakiyar za ku yi muku aikin gida ya kai wa fatima da aliyu tarbiyya misali na biyu wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi zai sallan dare cikin masallaci sai biya gidan sayyidina aliyu radiyallahu anhu ardahu ya tarar da su suna bacci ya ce kai ku tashi ku sallah cikin dare mana me zai hana ku tashi ku sallah da ku san da yawa daga masu su fadi a duniya za a zama tun tsirara a lahira ba ma'ana wanda asirin suke rufa a duniya daga cikin sako za a zama kunyatattu a lahira da abotawa abota wa Allah kawai ba wani takama da tunkaho da gidanku ko asalinka ko kakanka liman ne ko ladanin garin sai ne sai ne ne na amurka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki taqwa tikalan ala nasabi mutum an gaji da addinin sa ne karka bar tsoron Allah ka ce bari ka dogara da nasaba to sai ne na gaba ka ba Abu Jahal na gaba ka ba Abu Lahab amma duk ne makoman su rashin nasaba irin nasaba mai daraja kai din nan baka duba lalu ba amma kuma shi da lalu ne da bayansa ba aljanna a shi kenan ba magana na saba bace tsoron Allah da haƙuri da bin Allah ne. Ya ce ku tashi ku sallah sai da Ali ce to ai dai rayukan mu daina hannun Allah ne in ya ga dama za mu tashi mu sallah cikin dare in ya ga dama za mu tashi da sai an kira asuba manzo Allah ya ce to ya jiya yana cewa kada al-insanu akthar shay'in jadala a zo a tada kai kai alheri ka rika faɗin wannan magana ya tafi abin shi da me aka je masu tarbiya a shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da cewa ba Aisha wato duk da cewa Fatima yasta ce tikitinsa sabansa yar matarsa Khadija ta kwankwaɗi ruwan imani ta taso cikin imani amma duk da aka fito ta tarbiyya ba sai kanda da kandala sai gwamma da dada da kilis da ta rogo sai ta sallah dole ma a kowa tarbiyya ba wanda ya wuce tarbiyya a cikin al'umma to ba su ba sai kuma Abu Bakar radiyallahu anhu ardahu yawa Aisha matar manzon Allah ma wanda manzon anda Allah ta'ala ya ce wa ummahatu wa wa azwaju ummahatul mu'minin ummahatu wa azwaju ummahatu matar manzon Allah dukan su iyaye ne da mu'mine gaba daya amma duk da haka sai kuma Abu Bakar kamar da Imam Muslim ya fitar hadisi an yi tafiya an dawo ta a tsakiya ko abun wuya na yayarta Asma'u sai aka nemi abun wuyan nan aka rasa nan ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah a tsaya dama an sauka ne wani wuri to ya ta kar a tashi ya tura ya sabai zai neman abun waya suka je suka ta ne ba su samu ba lokacin sallah yayi sabai ba su da ruwa sai na sha nan kuma lokacin ba a yake taimama ga kuma ya sha ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah da zai bar wurin da dole sai an dawo aka zo aka tana bakar to kaga abin da ya ka jawo ko kaga abin da ta ja mana Abu Bakar hankalin shi ya tashi ya dauki sanda ya tafi je ta matsayar da Aisha ga manzon Allah ta kuma kwanci akan cinyin ta yana bacci don zale ta ba ya ta zungurin da sanda ya ta zungurin da yana kai mata duka da shi ta ce wallahi ina jin tsananin zafi na daure don ba na so in motsi ne yawa manzon Allah ya farka lokacin farka shi bai ba Aisha matar manzon Allah da wata tarbiyya ba da aurenta da komai amma ka je aka yi mata tarbiyya to na da ke da za ki ce kin balaga kin bi karfin bugu kin bi karfin ai maki magana ke wace ce a sababu yar ba kowa sai na Umar al-Faruku babban sahabin nan khalifan manzo Allah na biyu wanda ba sa hada hanya da shedan wanda ya yi magana wuri biyar Allah ya tabbatar da magana sa aka saukar da ayoyi a karfafe shi wanda yake fita tare da manzon Allah ya shiga tare da manzon Allah ya ci tare da manzon Allah ya sha tare da manzon Allah ya bacci tare da manzon Allah shi tafiya tare da manzon Allah shi zaman gari tare da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yadda da Umar ya aure yarsa yarsa ita ce Hafsa me yawan azumin nan me yawan sallar dare sun samu saɓani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya take da yana sakin ta sai da malaika Jibril ya zo da gaggawa daga wajen Allah yace Allah ya ce ka maida ta ɗakin ta domin me yawan azumi ne me yawan sallar dare amma duk wannan matsayi nata bai hana a jiya mata tarbiyya ba saboda tsananin kishin da ke tsakaninta da Aisha sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ardahu yaje gidan manzo Allah ce ke hafsa ke hafsa ke kar rudu da wancan yarinyar wadda take takama da kawunta da kuma yawan san da manzo Allah yake mata ki bi a hankali ki bi a hankali na kai mata ashe kenan babu wanda ya wuce tarbiya kuma wannan na nuna mana irin damuwar da magabata suka yi game da tarbiya yan uwa musulmi ina so in takaita mana ba mu so in mu da nisa ga kuma tafiyar na kamar kuna da nisa bari in rika sauri da gaggawa amma ina fata da zan tuntuɓe ba gaba ta hudu wuraren da ake samun tarbiyya da hanyoyin da ake bi da usulubai wajen koyar da tarbiyya akwai hanyoyi guda ko kuma wurare guda hudu da ake samun tarbiyya kamar yadda magabata suka tabbatar wuri na farko gida nan ne asali makarantar farko ga kowane ɗa kowane ɗa makarantar farko kenan gida wuri na biyu masallaci don na ake koyar da alkhairi ake wa'azi ake faɗakarwa ake koyar da tauhidi ake karantar da al'ummoli da aibobin bid'a da shirka da munanan ɗabi'u da zunubi da saɓan Allah da sauran abubuwan da ba zace ba a masallaci ne ake koyar da Qur'ani ake koyar da hadisi ake koyar da ilimi na fiqh ake koyar da harshen larabci anan ake samu a jaddada zumunta da yan kwantaka bayan an yi sallah a gaisa da juna ashe masallaci wurin samun tarbiyya ne wuri na uku makaranta domin na kan tura yaro babba ko ƙarami da banya su je su koyo karatu su samu ilimi mai nagarta mai tsada mai inganci domin a bautawa Allah a kuma kyautata ɗabi'u wuri na hudu wurin koyon sana'a wurin sana'a ma wuraren da ake koyon tarbiyya domin koyar da sana'a ɓangare ne na tarbiyya wanda yake zaman kashe wando zaman tuma mu zaman Allah ya baku ku ba mu maimakon Allah ya ba mu baku zaman Allah baku Allah karbe zaman allazi wahidun kaga wannan tarbiyya ta za ta zama ne matsala wannan wurare guda hudu a nan ne ake zuwa a samu tarbiyya a cikin al'umma hanyoyin tarbiyya kuma suna da yawa amma akwai hanyoyi ko usulubai guda goma waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hanya ta farko amfani da kisoki kamar da manzo Allah ya bada labarin mutanen ashabul ukhdud nan da Allah ya ba mu labarin su da mutumin nan wanda ya kashe mutane 99 ne mutu ba ba a shirye da shi ga hanyar tuban ba ya kashe na ɗari sannan daga baya tuba da bayani akan mutumin da yaje zai ziyarci dan uwansa saboda Allah malaika ya zo tambaye shi yace dan Allah zai ziyaran aka ce to yadda kake son dan uwanka dan Allah kai ma Allah yana son ka duk wayannan irin kisosi manzo Allah na bada labarin su ne domin ya zama an yi al'umma tarbiya haka nan kisan da ya bada da aka zo aka same shi a wajen Ka'aba aka ce masa muna shan wahala a wajen mushrikan Makka karanta Allah ya mana maganin su yake ta a zamanin wanda suka wuce akwai mumini da za a kama a tsaye da shi a sa garko a yanka shi a tsaga shi gida biyu amma nan ba za na shi imani ba usulubin kisa kenan usulubin rabi usulubin wa'azi kamar yadda irba a bin sariya ya ce manzo Allah ya masa wa'azi wa'azi mai tsanani har sai da zukata suka raurawa idanuwa suka zubar da hawaye a ce manzo Allah na amfani da hanyar wa'azi don yin tarbiyya hanya ta uku kwadaitarwa da tsoratarwa manzo Allah ya kuma wata rana ce da kun san abin da na sani da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa kuma wata rana ya ce wa mu'adu dan jabal ka san abin da yake shine haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah ya yace Allah da manzo suka fi sani ya yace haƙƙin Allah shi ne sabota ne kashi shirka da shi haƙƙin su kuma akan shi in sun mata hakan kada shi kuma ya azantar da su shiga da su aljanna ka ga an kwadaitar har ma ma ce da na ga mutane musu bishara ba manzo Allah ta kyale su kaslama sun shagado sun sangarce da wannan usulubi na hudu gamsar da tunani da hankali kamar da wani matashi ya zo ya ce wa manzo Allah sa sama ni ko ina son yin zina sabai suka ce dan dan dan dan manzo Allah ce ku tale shi matso zauna a gaba na ya zauna ce yanzu kana yanzu za ka yarda ai uwarka haka mahaifiyarka haka Ya ce a'a manzo Allah ce to mutane ba za su yi uwarka haka ba za ka so wa yarka haka ce a ina Allah Allah ku rubuta Allah kyauta ce to mutane ba za su yi ma'ayansa haka ba za ka so a ce kallarka ko yarka ta samu kan da cikin gina ce a'a wanda Allah yake to haka ma mutane da ba su ma uwansu ba In nan ka da gubbanka da aka musu wani tambaya ce a aka ce to haka ma sauran mutane mutum yake tun da haka ne ni matashin yake tun da haka ne ba zan yi ba amma ka roƙan man Allah manzo Allah ya roƙi Allah ya ce Allah ka nisan da shi daga zina shi ke nan bai ƙari ba Ka kaga usulubi na tattaunawa da gamsarwa yi amfani a wannan wurin. hanya ta biyar tattaunawa da munakasha a tattauna a yi munakasha don a tsaye da hujja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi raban ganima a ranar Hunayn sai zaman to ya fifita wasu mutanen Makka akan mutanen Madina sai mutanen Madina ba su daɗi ba sai suka ɗan fara dan tsogin guri sai manzo Allah ce ya ku mutanen Madina a ce ban sami ku a tabbata ba Allah ya ce da ku da ni ban sami ku a rarraba kuna gaba da juna ba Allah ya haɗa kawunan ku da nimin zuwa na a ce ba kuna cikin duwan kafirci ba Allah ya tidda ku zuwa ga cikin imani suka ce haka ne daga nan zai gamsu suka sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hanyar tattaunawa da munakasha hanya ta shida hanyar zafafawa da yin ukuba wata rana wata yarinya ta shiga bayi manzo Allah na cikin bayi sai ta kama tsaya ce tuka sakariya an ga miki ana shiga bayi ne mun na ciki an ta kama tsawa dan muhallin sa ne nan wurin sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya wasu mutane biyu sun zo wurinsa suka roƙi ko suka nema a ba sadaka ko zakka ya dubi su yin su manya manya ne masu karfi a duka masu daɗi yace to kuna ko sai in ba ku amma dai ku sani Allah ta'ala bai rada da wanda yake da sana'a ko wanda yake da karfin da zai iya aiki ba yace ku sani roƙo ko maula ko bara kamar lauje ne da mutum ke kankare ko magurji ko kuma dutsen goge kaushi ko kauje da mutum ke kankaren fuskata da shi a ranar kiyama zai tashi bayi da tsoka ko ɗaya a fuskarsa saboda yana roƙo ko yana maula ko yana bara a matsayin sana'a mabarata ce na suke ya sana'a saboda lalacewa kuma an samu azzalimai daga cikin masu da'awar ilimi suna kare su suna cewa ya bara ba komai almajiranci ba komai kuma ƴaƴansu ba su almajiranci dan mugunta saboda zalunci ƴaƴansu ba su almajiranci har ba suna neman kuɗi da 'ya'yan ta hanyar zuwa su ce mahaddata ne ko ba su almajiranci ba amma kuma sun tsaya mutane su almajiranci duk inda qur'ani ya magana sadaka sai su almajirai yake saboda zalunci irin na 'yan bid'a Allah ya tsare mu da sharrin bid'a da ƴaƴanta amin musulmi na bakwai kauracewa yana daga hanyar da manzo Allah yake bayin tarbiyya sai ya kaurace maka kamar da aka wasu ka bin malik lokacin da da zo yakin tabuka ba ko da ta tabuka ba aka kaurace musu na kwana hamsin kafin Allah ya saukar da ayoyi da suka barrantar da su hanya ta takwas amfani da usulubi ga manne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da mas'alar barira game da walittanta in an yanta ta ya taso sai zai kawai hudu ba gaban ma yake wani za mutane ne za ta rika ainihin sharkanta abin da Allah bai sharkanta ba to duk wani sharadi da aka yi in ba cikin littafin Allah ɓatacce ne ko da sharadi ɗari ne ta zama mai magana ce wanda suka yi wannan abu ai sun san kansu haka nan mutane wasu da suka je suka tambaye yadda annabi ke ibada a cikin gida aka gaya musu suka ce to wanda yake shi ba zai aure ba wanda yake shi ba zai sake cin abinci da rana ba azumi ne wanda yake shi ba zai kare baccin da rana sallah ne da manzo Allah zai so uku da gaba daya yace na ji an ce sun ce kaza da kaza da kaza to ni dai naga kowa tsoron Allah naga kowa sanin Allah kuma ni ina cin abinci da rana wani lokacin azumi wani lokacin ina bacci wani lokacin in tashi in sallah kuma ni ina auren mata ta da manyan magana ce kowa magana irin wannan ai wanda ake da shi ya sani usulubi na tara amfani da wata fursa ko wata dama kamar a makabarta wanda Allah ya amfani da irin wannan daman ya caza sahabbai ya caza su kwarai suka yi caji a wannan rana kamar da hadisi da cikin sai musu da kuma riwayar Abu Dawud da da kuma in ba manta ba usulubi na goma usulubin karfafa gwiwa da yabo kamar yadda Abdullahi dan Umar ya samu hafsa suna magana ya ce mata ba dalla da abdullahi mutumin kirki ina ma da yana tashi sallah cikin dare kuma da ya jawo abdullahi da umar ya ce bai ƙara bacci gaba ɗayan dare da ya tashi ya baita wa allah waɗannan su ne hanyoyi goma na manzan allah ba iya cewa tilka asharatun kamila gaba ta biyar a cikin wannan muhadara gajeriya za ta magana akan yadda ake yin tarbiyya a aikace shi kuma wannan karanto hanyoyin sun saboda wani lokaci abu na farko shine a zaɓa wa ‘ya'ya uwa ta gai idan mace ce ta zaɓa masu uba na gari domin ba ta kiɓe da ƙwaƙwata da an ɓata lokaci sai an kwance shi da ku ji an raya shi na cewa ba wa awwalu insani ilaikum takhayyuri bimadidatil ko tazawuji bimadidatil a araki bajin afafuha yana ga mai hayansa yake farkon tattawa ta gare ku ce mu na auri mace yar daraja mai mutunci mai tamun kai in ka aura ma 'ya'yanka uwa ta gari da tun gaba na haife su to akwai matsala in ba ki aurawa ‘ya'yanki uba na da tun barko akwai matsala abu na biyu addu'ar Allah ya azurta ka da yana da duk ƙoƙarinka duk bangarka ko barazananka da ɗaga murya da zara ido da ta da jijiyar murya da kumfan baki in ba Allah ya shirya da yayanka guda shi ba saboda kana buƙatar tadarru'i zuwa ga Allah kai in zuwa ga Allah ka roƙi Allah ya azurta ka da annabawa da manzanni sun roƙa ba ne kai kara duk farar hula ko na ko baka shiga baka shiga agaji ba wallahi kana sa ba ai dole ka roki Allah ka hada da addu'a ka nemi sa akan tarbiyyar ƴaƴanka abu na gaba in an maka haihuwa kai farin ciki kai ce ni'ima ce baiwa ce ado ne daga Allah kar ka nuna ka ji zafi ko yaya mata ne ka ji tsoron Allah kar ka yi fushi kar ka ce ni ana tayar mai yaya mata ban da magaji ƙarya ne kana da magaji mana ga magajiya nan domin ɗabi'an fushi game da haihuwar yaya mata ɗabi'an maguzawa ne yan jahiliya abu na gaba da yaron ka ka haife shi ko an haifa maka ɗa ka ce wa dubban shari'a wajen wato kula da haƙƙin 'ya'yan da aka haifa maka jariri yana da haƙƙoƙi to ka kula da su ba muhallin tattauna wannan bane akwai ta muhazara da na yi can da ɗan daɗewa ko ba daɗewa da watanni da suka wuce ina ji anguwar jaba a sabon garin zaria game da haƙƙoƙin 'ya'ya a musulunci za ka bi yadda ake so ka tarbi 'ya'yanka da yadda ya kamata ka yi da irin abin da ake yi na sunna da wanda ake yi na bid'a da mutane ke tun daga abin da ya shafi addu'a da abin da ya shafi tahniki wato tauna dabino ko abin nan zuma a sa mai a baki da abin da ya shafi zaben suna da abin da ya shafi kaciya da aski da sauransu kuma sha Allah in mun take wannan muhabara zan ba da kyautar littafai guda ashirin kwafi ashirin na wani littafi don rubuta a kan ni'imar haihuwa da haƙoƙin yaya a musulunci idan sun fara girma in za su fara magana farkon abin da ya kamata a koya musu kalmar shahada da sun ɗan tada a gaya musu ma'anar kalmar shahada kada koya musu dole a ce miyau ga magana ya tsandara ihu wani yana kuka ba so ya sai a gami miyau ko kuma kama shi akuya ko kura sai ihu sai dawo ana na ana nan wata rana in yawa ya sai ya rika karatu ce ya zo mana in harbe shi ma'ana ba da gane uwarsa zuki ta mallau take yi Allah ya tsare abu na gaba dasawa ƴaƴa aqida sahihiya da tsawatar da su da tsoratar da su game da munanan aqidu irin munanan aqidun na sufaye da na 'yan shi'a da sauran aƙidu munana masu aibi da illa da musiba a cikin al'umma abu na gaba fahimtar da ya'ya wajibcin son Allah da wajibcin son manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da wajibcin son ahlul baiti da wajibcin son sahabbai da kuma wajibcin son magabata na ƙwarai abu na gaba ciyar da 'ya'ya daga halal kuma a ciyar da su yadda ya kamata ba rowa ba mako kar a rika rigima da kai akan farin magi ka ji zago ma sakaran magi da zama ana rigima da kai ko kuma domin dawa ma yana ɗakin ka a gaban ka za ta auna ko kai ma za ka auna ka miƙa mata wannan dai kam abin an ci baya tsakani da Allah kar ka zama ɗan ƙanƙamo ka walwata ko kuma a kirga adadin naman da za a sa a miya wannan abu bai daɗi ba an yi da mutum yaji abu na gaba yin adalci tsakanin 'ya'ya ko da ɗaya na kirki ne ɗaya mai saba maka ba dama ka fifita su ka ba ɗaya wani abu ka hana wani haramun ne ko ka fifita ka bambanta tsakanin 'ya'yanka maza da mata laifi ne sai inda larura da za ta sa haka abu na gaba nisantar mummunar addu'a ga 'ya'yanka bayan ta ce shi igi tsinan ne a gani kaza kaza kuma kaza kaza ni wannan da ya dame ni dan nan kaza kaza bayan kin tsinewa dan naki bayan kai mishi mummunar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar ku yi wa kawunan ku mummunar addu'a kar ku yi wa ƴaƴan ku mummunar addu'a kar ku yi wa dukiyoyin ku mummunar addu'a ko rediyo kake da shi kar ka ce kai wannan shi ke rediyo ya dame ni insha Allah kai da makanikin rediyo kun kula abota ka jarraba ka gani manzo Allah ne nuna haka ka jarraba ka gani ko keke ko babur ko muka wannan shegiyar mota suna ta da mu za ka ga taka ka kulla abota da makaniki insha Allah laifi ne duk wata dukiyar ka kai mata mummuna addu'a laifi ne hadari ne babba gare ka idan mala'iku suka amsa ko kuma aka dace suka aka saka amin aka amsa shi kenan sai kuma ka shiga uku sau uku sau tara tamanin da daya abu na gaba nisan da ya'ya daga wuraren zunubi da bid'a duk inda ake zunubi da sabon Allah kar ka bar dan kogi duk wuraren bid'a kowace irin bid'a bid'a ta harshe ko bid'a ta gabubba ko bid'a ta kuduri duk inda ake bid'a ba dan ka ba wurin kar ka ba amma ba ga yawa iyaye na sakaci sai wannan ahli sunna ne kila maliman ne uwarsa kuma a wato abin nan matarsa kuma kila malamar islamiya ce amma sai ga ɗansu can ana kiɗa can ana mandiri can ana kaza duk suna wurin bai ma damu ba ya zama gafili abu na gaba nema wa ƴaƴa tsari ta hanyar ajiyoyi da kuma ana su fita musamman ƙananan ƴaƴa a lokacin magariba an hana barin ƴaƴa su fita da magariba a bari sai duhu ya shiga domin a lokacin ya aljanu shaidanu ke yawo suna daga fasadi da barna a cikin al'umma kamar da bitan ingantattu suka nuna kuma a wa ƴaƴa addu'a neman tsayi kafin su fita a yi masa addu'a in sun dawo a yi masa addu'a in za su yi bacci ko sun yi bacci a yi masa addu'a duk irin waɗannan a daina suka ci da su abu na gaba karantar da su ilimi na addini da na sana'a ko tura su koyo ilimin addini da ilimin sana'a lalle ne ka koya ma ɗanka abin mamaki za a ga uba magini ko matseri ko masaki ko mai fenti amma ɗan shi na can filin kwallo yana kwallo shi kuma yana can yana aiki yana ainihin ɗaukar lebura yana miƙa masa bulo yana gini ka ga da ɗanka bai fara in ma bai ɗauka bai je ya da ake yi ya kai ne da ɗauki bulo ka sa shi in dai ba makaranta ya je ko ka tsira ta ka wata sana'ar ba ko ya bai ta sana'ar ko ya bar gida gida ya bar shi amma da yawa iyaye na sakaci ba sa cewa mai yayin sana'a sai ga ya sun zo ɗan kawai ɗumama maganci ɗan zaman kashe wando ɗan Allah ba ku ku ba mu kuma suna kashe za a ce mai ‘yan iska iska na da ‘ya'ya ne to ya ne da su ‘yan iskan kana ji tsoron amsa ne ya ne da su saboda haka dole a koya mai ‘ya'ya ilimin addini a kuma koya masa ilimin sana'a ilimin sana'a ya haɗa da karatun boko ko karatun zamani da akan ce da kuma koyon ayyuka na sana'o'i kanukanci walda noma ƙira saka, vulcanizer fenti gini duk waɗannan sana'o'i ne masu kyau da ya kamata a cikin na ciki amma shi tsayan bahaushe so yake samu kuɗi da gaggawa saboda haka shi sai da gashi na ya trader don kullun za a iya su makaniki ko bai kwana biyu bai samu aiki ba sai dan shi yana conductor saboda kullum zai samu yan naira hamsin naira ɗari kuma wannan ba suna ne masu ƙarfi ba domin ba su rushe a kowane lokaci wanda yake sana'ar hannu wanda zai ya ɗaukan wani ma ya koyar ya sa wani ya koyi wani abu shi ma ya je dogar da kanshi shi sana'a ta tafi ƙwari to amma da wancan da wannan din duk kar a yi ƙasa a guwa a koyar abu na gaba koya musu ibada gwargwadon yadda shari'a take ce sallah a koya musu daga shekara bakwai in ma an koyar kafin wannan lokacin ba laifi sai ga mutum liman ne ahlu sunna zai tafi masallaci yayin suna wasa da zai ce ku alala mu tafi ba uwar za ta sallah ƙananan yayin ta yin shekara uku hudu ba za ta yi ku ko buta kuma a yi masa ƙananan butoci su zo a yi alwalan su gani don a yi sallan tare da su su koya ba sai a bar kuma ice tun yana ɗan yake kan ƙwara shi in ya je ya bushe ba zai lankwasu ba sai dai ya karye akwai wani mata azumi daga shekara bakwai ko goma kamar da ibnu qudama ya faɗa cikin almuguni in dai za su yi kai ba laifi bane a sa shi ɗauki azumi in ma ya kai matsayin da ba zai iya kaiwa ba bayan azhar karya gobe ne kai la'asar jibi kila ga zai kai na karya ba maganin cewa wanda ya karya azumi wai kaza kaza duk wannan karya ne ya karya azumi ko an yi ɗaya ba ɗan uwa sai a ce menene sai ana yaro yin azumi wai ɗaya ba ɗan uwa ran kiyama ba sa duk wannan surkulle ne kawai duk wannan aikin da aka samo ne daga cikin labaran maguzawa ba shi bane wannan gara ce ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya goma ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya biyu kilo kai hudu za ta kilo kai shida shidda kilo ya kai magariba ba an sami ɗaya ba ya jarraba biyar amma ya kai ɗaya ba an samu ba bai ba a ce duk gaba ɗaya shekarar biyu ba ba za a koyar da sallah ba sai an koyar da kuce hukuncen tsarki an koyar da dukkan abubuwan da ya kamata a ce su ne sharuɗa da ka'idoji da wajibai da rukunai na sallah duk tare suke bayan wannan koyar da ƴaƴa wani ɗabi'u da na dubban musulunci da haƙoƙin zamantakewa ɗabi'u na gaskiya da riƙon amana da cika alƙawari da yin nasiha da juriya da dauriya da sadaukantaka da cirjiya akan hanyar Allah duk mutawan ɗabi'u ne akwai yadda na dingan amfani da dama da hagu kar a bada sai da dama kar a karɓa sai da dama kar a ci sai da dama kar a sha sai da dama sanya takalmi da dama cire takalmi da hagu sanya wando da dama ko riga cire wando ko riga da hagu shiga ban da hagu fitowa da dama masallaci shiga da dama fitowa da hagu duk waɗannan ladubba ne da shari'a ta kwaɗaitar ya kamata a koya ma yara sun suna ƙanana shedan take ci da da hagu ya sha da hagu ya karɓa da hagu ya bada daga hagu ke kuma uwa ɗanki ya ce ba ni kin mika mai da hagu ɗanki ya zo zai baki ya baki hagu sun karɓa shi kenan an samu dai kuma sha fulatin ɓangarori haƙoƙin cewa musamman haƙoƙin iyaye haƙoƙin 'ya'ya haƙoƙin 'yan uwa haƙoƙin makwabta haƙoƙin ma'aura haƙoƙin dabbobi haƙoƙin duk wani musulmi da ma haƙoƙin waɗanda ba musulmi ba amma ana ganin tafiya ta da su a koya mai tun yana yawo babban ke fita bai da takalmi ki gada da takalmi ki shiru ɗauko waye ya je mai ba kar ki zai da gare gare ko da ta taya ce waye ba shi baban shi bai saya ba shi ba ina ya samu ne mai ɗauko ya mai da kar ke bi da wannan kada rika yau mu sanye ko canjin takalmi kuma ki shiru wannan ba tarbiya bace akwai masa tun yana karami ya saba ya sani abu na gaba tausasawa lalle ne iyayen tausasawa yayin su jawo sa a jika wannan ba yana nufin ba tarbiya bane ka ne san da ɗanka da gare ka ina za a ga ya kure ka gyara da ka zo za ka gida ka yi gyaran murya wai a sani kowa ya ke duk wannan ba shi bane manzo Allah baya haka sabai da fi ba tabi'a da fi ba abu abi ba da ba ina maliku da ba ina mushabi da ba amir bin amali da ba kai kuma wa kake koyi da shi abu na gaba nisantar da 'ya'ya daga abokan banza anil mar'i la tas'al wa sal an karimihi fa kullu karimin bil muqarin yattabi fa in kana za sharrin fajanibhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu fahtadi kuma manzo Allah ya ce المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف karka bar shi abota da mutanen banza ko yan wiwi ko masu yawon kallon tunatunai duk waɗannan karka bar shi ya abota da su don za su ɓata shi su gurɓata mai tarbiyya su gurɓata mai tunani ya zamanto kangararre ɗan gagara kar a bata kawance da wanda ta gagararriya ce wadda ta gagari iyayenta wadda take ba mai kamun kai ba wadda aka santa ballaga ba wadda aka san tana bin maza kar ta alaka da su kwata kwata kar a bata a gaba gaba kulawa da su a bangaren tufafi da ado yaro duka sa dan kunni a biya ban bambara kwai namiji da suna hajara wai duk gayu ne kuma sai a gashi ko ya rika sa wanda yana sharan titin da ya kama hanya zuwa ainihin wato a malumfashi ta hanyar hunkwi saboda ya sa shi fantalo yana sharan titi wai duk gayu ne ya ɗaura ƙugu ya yi aski mai ciko kamar jirgin sama zai tashi ya kawo wani bakin gilashi ya ainihin wato kafa ya kwama aka kamar wani ojiji. kuma kowa yana kallon shi uban na gani uwan na gani makwabta na gani yan uwa na gani sarki na gani liman na gani sauran jama'a na gani ko kuma ke shigar banza shigar wofi shigar yan tasha ko labu ya danta ya san 'yar banza ce ko kuma yana kallon ta ba sa tufafi tsirara tsirara tufafi tufafi ko yana kallon ta yana a bar sha'awa ce ita ta zama wani kosai kayo kayo wanda ya yi ni a bakin tashar hunkuyi ya sha ainihin fareti da gaɗa na ƙuda wanda irin wannan yaran ko kyauta aka baka zo shi maka shara a gida ka ce za ka bukata a kai kan tekar kaduna inda ka yi tsofaffin abubuwa ko kai maza na sa zinari ko suna sa abin wuya wai duk wannan birgewa ne wayewa ce wai zamani ne duk wannan ya kamata iyaye su kula domin tarbiyya ta gini abu na kusa da ƙarshe shi ne koyar da su muhimmancin lokaci su rayar lokacin lokacinsu wajen yin abin da zai amfane su karatun alkur'ani bitan ilimi na islamiyya karatun boko yin aikin da aka ba su a makaranta su yi a gida abubuwan sana'a hira mai amfani zama don sauraron abu mai amfani da sauransu waɗannan su ne abubuwa amma ba abin da za a ce kawai abu na banza ba domin lokaci din nan muhimmi ne nima ce kuma Allah zai tambaya akai dakatu kalbin mar'i qa'ilatun lahu innal hayata da daqa'iqun wa wani. rayuwar gaba ɗaya ba daga mintuna sai sakan sakan su ne ba rayuwar gaba ɗaya buga wata kirjinta ke ko zuciya ka ɗan ɗan tana tana da ne cewa rayuwa gaba ɗayanta ɗanɗan da na sakan sakan da minti minti abu na gaba ba da goyon baya da haɗin kai ga duk wanda zai tallata maka wajen tarbiyyar yayanka kar ka ga an ɗanka faɗa ko an da zai saboda wani abu ka je kana wani bukun ma ta malamai kana wani shan iska da shan ƙamshi wai kai dole an taɓa maka ɗanka za a so shi ko da uwa ta fito bugubi bugubi bakarai bakarai ta nufi islamiya ku ne wallahi za ku san yayana wai malaman ne za a gawo maganar banza ko kuma wani ne ya tsani su ƴaƴana wai kai an ce ki daru kai ba ce ma wannan kiwon kai ce ma wannan taimakon domin in ka mutu ka bar su ƴan asharar lan sharwaliya addu'an ba da aka ce za ta amfani ka da gari ba za su maka ba waɗannan a taƙaice su ne ƴan hanyoyi ko kuma abin da za a yi ambatawa game da yadda ake tarbiyya a taƙaice. Allah ya sani ba don maudu'in an bashi ne faɗi ba tarbiyya da an ce kawai yadda ake tarbiyya ne insha Allah da an sha karatu ba ma dan zai hakuri da abin da ya samu sai gaba ta kusa da ƙarshe hadarin sakaci game da tarbiyyar yaya tabbas yaya kyauta sace daga Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shura wato na so Allah ramma ya zubo wa'annan ayoyin duka amma kawai saboda yanayin lokaci a cikin suratul shura Allah ya gaya mana cewa a'a kyauta ce suratul shura sura ta 42 aya ta 49 zuwa ta 50 fadin Allah ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana cewa kyauta ce ya'ya wanda wanda Allah ya so ya ba shi ya'ya mata wani a shi ya'ya maza an ya ga dama ya haɗa mai mazan da mata wasu kuma a su ma bakararru ba mahaihuwar gaba ɗaya ashe ya'ya kyauta ce kuma ya'ya ni'ima ce da ta dace da ɗabi'ar mutum kamar da Allah faɗa cikin surata al-Imran sura ta uku aya ta talatin da takwas faɗin Allah ta'ala zuyyina lin zuyyina حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa ‘ya’ya a ne kuma abubuwa ne da aka kawo ta su a zukatan iyaye kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul kaf sura ta sha takwas aya ta arba'in da shida faɗin Allah almalu wal banu almalu wal banu na zinatun hayatik الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا kuma bayan wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa ‘ya'ya kamata sai ya zama sanyi ido kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul furqan sura ta 25 aya ta 74 fadin Allah ta'ala wallazina yaquluna rabbana hab lana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma bar wasiya game da yaya cewa lalle ne a kula da lamarinsu kamar da ya faɗi a cikin suratul nisa

كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يكفيك a shaidu a cikin wannan aya shine faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum Allah na maku wasiya game da yayanku wadansu malamai na fahimtar aya ta a akan gado wadansu suka ce gaba ɗaya game da yaya dai an ambaci cewa wasiya ce sai dai wannan wurin na magana ne akan ambatan yanki domin a wadatu da shi maimakon duka. Sa'an Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa ɗaya ta jarrabawa ce kamar da yake cikin suratul anfali sura ta takwas aya ta ashirin da takwas wanda idan aka yi sakaci game da tarbiyyar su aka nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyyar su to hakan zai haifar da fitina ga su iyaye kamar da yake cikin suratul takabbur sura ta 64 aya ta 15 kuma zai haifar da makiyayya tsakanin iyaye da 'ya'yan kamar da yadda cikin surutu tagabun din sura ta sittin da hudu aya ta sha biyar aya ta sha hudu haka nan kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana cewa idan aka yi sakaci game da tarbiyyar 'ya'ya to za su zama dalilin na shagalar mutum daga jin Allah sai ka shagalu ka zamanto wani gafiru wani rudadde wani wanda bai da alƙibla kamar yadda Allah ya nuna mana cikin suratul munafiqun sura ta da uku aya ta tara abin mamaki mace ayo za mu ga iyaye da yawa ban samu da al'amarin tarbiyyar yayansu ba ba ta ma yi ina yayan suka je ba kuma yaushe suka dawo yaushe suka fita da wa suka fita ina za su je waye abokinsu su waye kawayenta waye saurayinta ne ɗabi'unsa da addininsa waye ya ce yake nema a matsayin budurwar da zai aura ita ne ce ce ɗabi'unta da halayenta duk ba abin da ya dame su da wannan wannan ko ba hanko kawai ba a kusan duk inda kaje cikin al'ummar musulmi a yau illa ma rahima rabbuna al'amarin ya taɓarɓare ya kai inda ba a so a ambata to lalle mu sani wannan sakaci dai ga irin abubuwan da yake haifarwa zai haifar maka da adawa tsakanin kai da yayan zai haifar maka da shagala zai iya haifar maka da fadawa cikin fitina da faduwa cikin jarabawa wadda Allah ya maka game da shi da haka wajibi ne iyaye mu ji tsoron Allah mu kyautata al'amuran tarbiyyar ƴaƴanmu mu sani amana ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu daga karshe yan uwa akwai kalubale da ke fuskantar tarbiyyar musulunci a yau waɗannan nau'o'i na kalubale na da yawa amma dai ina ganin zan takaice akan guda goma kacal daga cikin manya-manyan kalubale akwai talauci talauci na daga cikin abin da ke kalubalantar tarbiyya domin akwai da dama daga 'yan mata wanda suke ballagazanci da sharholiya da bin maza saboda talaucin iyayen akwai da dama waɗanda ke sata daga cikin samari ko suka samu kan cikin yanayi na shaye-shaye saboda talaucin iyayen sun kasa ɗaukar nauyin su su karatu ko su kawo masana'a tabbas talauci musiba ne talauci bala'i ne talauci fitina ne talauci abin ayaka ne alhamdulillah ba abin da ya yaki musulunci wato ba abin da ya yaki talauci kamar musulunci ɗalibale na biyu faɗaɗawar muna na aƙidu su ma na daga cikin abubuwan da ke ƙalubalantar tarbiyyar musulunci muna na aƙidu ma ambaci na shi'a akwai aƙidu muna na iri-iri waɗanda ke addaban al'umma kamar irin aƙidun nan na 'yan zamani wanda suke kiran shi da turanci modernism ko kuma larabci al'asariya masu kokarin su ce da kimiyya da fasaha ne za su sa a matsayin ma'auni na tantance ayoyi da ya kamata a fasara da yanayi kaza ko yanayi kaza ko a da suka inganta ga aƙidin ƴan kala kato masu yawa ba ruwansu da sun da da hadisai sai ƙura'ani zalla wanda batattu ne kuma dukkan malamai musulunci sun kafirta su ga aqidan yan ahmadiyya masu da'awar cewa akwai ahmad gulam la'natullah alaihi la'anatun mutatabi'atun mutawaliyatun wanda da'awar shi annabi ne kuma annabi isa ne kuma ana masa wahayi a ainihin wato india ko a pakistan a india ga aqidu iri-iri dai ina aqidun nan na wahadatul wujudi cewa ko ne Allah kowa Allah aqidun nan irin na ilmul haqiqa ko ilmul batin duk waɗannan wanda ɗaya rubuci ya ce kafirci ne ilimin hakinka ya ce kafirci ne saboda haka masu da'awun wannan to su sani wanda ɗaya rubuci ya ce kafirci ne kasa ɗin na nan ya ce waɗannan masu cewa akwai ilimin hakika to kafirci suke ba ruwansu da shewansu jani kafin su rabu da shi ma su rabu da Allah da manzan Allah har ma ce shugaban yan ilimin hakikan na Zariya a ɗan magaji ya buga matarsa waya kwana biyar a lokacin da ya kasa ɗin ya zuwa mata maganganun banza ta ce na nuna da miji ka ƙara min waya kasa ɗin na nan duk waɗannan muna na aƙidu ne waɗanda ba da alaƙa da musulunci ta kwata aƙidu shi a ƙidu ne na kafirci ba su da alaka da musulunci kwata-kwata a daban musulunci daban to waɗannan aƙidu sadadowansu sun taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya a me ya kai tarbiyyar al'umma ta samu matsala kamar a ce ga wata ya budurwa a ce ta samu wani shaidani ɗan wato yofi a ce yana auren mutu'ar ita irin abin da ba zai da uwan shi ko ɗan shi ko yar ko kanwar shi ba ko ba zai bada ita a yi ba ina muni da ya kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ƙona al'aurar shi saboda ya sada Aisha karuwa ina muni kamar a ce manzon Allah sai kuma shugaban malamai shugaban masu yin tarbiyya a ce ya mutu ya bar duk mutanen banza ne sabon shi ake bai ma ci nasara a tarbiyyar ta musu ba karantar wadda musu ma duk ba ta amfani ba don duk sun yi rida sai yin tsararren mutane ba su kai mutum ashirin ba akwai shirin da ya kai wannan to tsohon munanan aƙidu waɗanda aka yi matogun Allah tsini tun tale to wannan ma yana taimakawa wajen ɓarta wato wajen rugurguza al'amarin tarbiyyar musulunci abu na hudu da wadda ake ta kururuwa wadda ke faɗaɗowa daga turai da kafirai ko zindikai ko munafukai ko kuma kuma daga cikin jahilai a musulmi suke ƙoƙarin tallafa mata su kwangila su tallata ta ta kururuwan kare haƙoƙin mata da 'yancinsu da kururuwan kare haƙƙin yara ba mahallin ai wannan maganar ba ne amma alhamdulillah akwai rubuce-rubuce da muka yi akan wannan dangane da haƙoƙin 'ya'ya da kururuwan kare nasu haƙoƙin da abin da dokar kare haƙoƙin yaya ko kundin kare haƙoƙin yaya ya kunsa na bala'i da musiba da saba musulunci na yi ishara da su a littafin don ce zan bar ƙwara ashirin kacal na ƙara mai mata don kar a ce ana neman ƙari kacal asali ba wallahi tallahi ba ku bane asali na mutanen maraban maska ne da na je musu wa'azi kamar mako uku da ya wuce ni alƙawarin zan basu to jiya ya kamata in ba su sai Allah kadar ne tafiya na ina ce sun sun zo karɓawa da saman ba to wani mai na cikin buɗin mota na zo da shi garin hunkuyi sai in ce ta bari in ba ku kuma na nemo wani in ba su amma kar ku tambaye ni ƙari in ka tambaya zan hana ashirin ɗin nan. Ƙalubale na biyar hulɗa da mutanen banza da sauran kangararrun yara na ƙalubalantar al'amuran tarbiyya. Ƙalubale na shida mummunar mu'amala da iyaye ke nuna wa 'ya'yansu. kaswatul qalb ba tausasawa ba rahama ba jin kai ba jawowa kusa ba zama a hira da iyali kullum yana dandali kullum yana majalisa matansa da 'ya'yansa ba ruwan shi da hirarsu ba abin da ya dame shi to wanda ma ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya kuma matsala ta da kalubalantar tarbiyyar musulunci abu na bakwai yaɗuwan gidajen da ake yaɗa ko ake kallon fina-finai masu ɓata tarbiyya wanda mai gari na nan ya san bai ce komai ba mai anguwa yana kallo bai ce komai ba dakata na kallo bai ce komai ba hakimi ya sani bai ce komai ba a shahada a wuyan kuran kiyama Allah ya tsira ko tafi tsiri abu da abin zai cutar da al'umma ya ɓata tarbiyyarsu kuma kuna kallo in an ce yana da yanci a matsayin ɗan Najeriya Najeriya buɗe gidan kallon fina-finai ku ba ku da yanci a matsayin ta na Najeriya ku ta yanku tabbata na, ɗan kasashen waje turai sun san mahimmancin kai sulma wajen gari ne ba a sa shi cikin gari duk wani wuri na sharholiya da gidan disko da gidan karuwai da gidan masha'a da gidan shan giya duk ba a yi shi cikin al'umma sai a je can duk wanda ya je wurin dama ya duka aukatahu ya muka na takahu amma mu cikin mu tsakiyar gari da ma kusa da masallaci ko kusa da islamiya sai a buɗe wannan gidan kuma kowa yana kallo mai gari na kallo muna kallo da ce kome ba wai ya gagara ɗan gagara ne ya san yan sanda yana haɗa baki da ce ba su kudi yan sanda ke sai ne ba zo kai kotu ba ku gani kotu za ta bashe ƙasar ne yanki ya je can wajen gari ya yi duk ɗan da ya ga dama ya je can duk wanda ta ga dama ta je can su je can su karata ya rage na iyaye na yan su zuwa can amma kusa da gari cikin al'umma hanyar islamiyya hanyar makaranta hanyar masallaci yaro bai tafi sai dan leka shi ke nan da zai makarantar ba kai ka san da mun ta makaranta ya tsaya kallo kai da ka sani kuma kowa yayin shiru kowa yayin shiru yayin shi ne kuɗi ne ana tsoron shi saboda lalace al'umma in ba da al'umma ta lalace ba za a yi wani mutum ɗaya gagara ko yi shi ko shi a nan ya yi shi gagara da don in bai zai ɓata al'umma nan tana ma wani garin hula kara duk ba shi ba to ɗaya wannan gidaje na kalle-kallen fina-finan alaƙi ne waɗanda suke shaiɗanu kandararru gagararru su suke yi waɗansu karuwai ne waɗansu mashaya ne waɗansu auren da ya gagare su sun ka zama auren ko kuma suka lalace wanda da za mu guso muna addu'a ya Allah duk wanda ka san yana yaɗa tunatunai irin waɗannan da zanzar bayan ya ji wa'azi to Allah ka ɗaiɗaita mana shi ka kunyata mana shi ka zara albarkarka daga dukiyarsa ka sa shi ya kaskanta ko da yana ganin ya tare na su ne wanda na nan ya Allah waɗanda za su yi daga cikinsu Allah ka shirya mana su waɗanda ba masu ruwa bane ya Allah ka wulakanta suka kunyata su saboda bala'in da suke jawo al'umma bala'i ne da babu irin sa a wannan zaman salu da na takwas zaman banza inda za a zaman kashe wando dole tarbiyya ta kawo sabuwa amma mutum ya tashi da safe ya je na masallaci cikin sallah ya dawo ya karya ya ɗan wajen ta ƙana abubuwa ya tafi wajen koyon sana'a da ya bi ta yamma ya dawo da biyu an na garba isa ya ta abinci sai fa an yi daga cikin da islamiya in ba ka yi gira zai ya na wani karamin yaro shi bai san ya koshi ba sai ya ci ya ci ya ci ya ci in ya tsayin sai ce mama a tule ni kawai in ya tsange sai da safe a tule ni kawai to zaman banza na daga cikin abubuwan da suke tsata tarbiyya cikin al'umma domin wannan kan sa shi ya shigo a tunani me za a yi wani ya yi da sabuwar mota ka zan shiga kwanan nan kaza kaza wanda ta ta sai ya ga maganar fyaɗe ya shigo maganar fashi da makami ya shigo maganar fara suka ya shigo maganar daba ya ta shigo ko sauran abubuwa da irin wani. kalubale na tara sakaci da tarbiyya da wasu iyayen ke wanda mun yi bayani a baya sai kalubale na goma mutuwar iyaye da ranar maraici ya samu akan samu matsala ɗalibi a wajen tarbiyya musamman irin yanzu da abubuwa suka yi karanci taifayi ya karanci zumunta ya karanci ɗan uwantaka ta karanci in mutum ya rasa uba tsakani da Allah yakan samu matsala babba galibi wasu kan tsallake amma da yawa suka samu matsala wanda kan sabbaba gurɓacewa da lalacewa da taɓarɓarewa tarbiyyar haka nan mutuwar aure na daga cikin abubuwan da ke gurɓata tarbiyya mutuwar aure saki ka saki matarka ta tafi ƴaƴanka ko ka san mustaqbal makomansu ba shi kenan a shiga cikin matsala a shiga cikin halin ni su game da ƴaƴan waɗannan abubuwa guda goma wanda kuma muna iya cewa tilka asharatun kamila su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya ba wannan gaban yan uwa nake ganin dai ko yaya ne na san ban ba maudu'in haƙƙinsa ba amma na iyakan inda nake ni ya kamata tsaya domin kuwa dai tun ana ɗan murmushi ana ‘yan kabbar gari kar a zo kuma a ainihin mana a gasa ya tawalle a ƙwansara fuska a murtike fuska saboda an gaji ya kamata a ce nima in amfani da maganar da haushe ido ba ni da zai san kima dare ya fara tsalawa kuma sabon gari ko dogara ba kusa ba akwai yan falladan akwai yan sabon gari akwai yan dogarawa akwai yan cikaji da sauran wurare daga nan bangaren ko ban san nisan inda mutane suka zo don da hankali ga akwai bukata a sauƙaƙa musu kuma ko ba komai dai tun daga sauran yan uwa da malamai da ɗaliban ilimi ba mamaki abin da ban zaƙulo ba su zaƙulo shi don ya fito fili ƙarar a gane shi ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala yayi mana muwafaka ya sa mu dace ya ba mu ikon amfani da abin da muka gina alkhairi Allah ya tsare mu da ilimi mai amfani ya nisantar da mu daga ilimi mara amfani mara albarka Allah ya tsare mu da tsoronsa da takawarsa da kuma haƙuri da juriya a kan dinsa abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙo Allah ya mu ladan ya sa mu aiki da shi abubuwan da na kuskure da gare ni ne kuma daga shaidan kuma dan saboda karancin ilimi ne ba ruwan Allah da manzan Allah da kurakurai na ina roƙo Allah ya ce mana ya yafe mana baki ɗaya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara kuma da ƙarshe lalle ne in yi godiya da su 'yan uwa mu suka ɗauki ɗauriyar shirya wannan zama musamman waɗanda suka takarta suka je wajen malam kabiru cikaji domin a nemo ni tunda su dama na san da san ba kuma ni ma ban san ba kuma da sun zo dai kila sai na ba su wata uku saboda irin jerin gwanan ayyukan da ke gabana kana tunda an je ta hannun malami na ko kwana ɗaya aka sa dole a haƙura in yi saboda girmamawa to ina fatan Allah ya sa albarka cikin abubuwan duka da kuma ba mu lada baki ɗaya na ga da tawa da yawa na ji daɗi kwarai domin yana daga ciwon mu a wurare da yawa an je sai ga dattawa suna baya baya amma ce da dattawa da masu gari da shugabanni duk an taru wannan alkhairi ne babba kuma abin da muke ganin zai kara kawo ci gaba a cikin al'amuran addini da ci gaban al'umman wannan gari na hunkuri da ma wasu sauraron da haka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abubuwan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa nínú nǹkan